المقدمة في كتاب أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم الحمد لله المقسم بالعصر والنشين مجلس منبي الحمد لله المقسم بالعصر يبو يا تبتغ ألا واندي غنس واد زمن يتي والعصر إن الإنسان لفي خسر المقسم والصلاة والسلام على رسوله salati da aminci su tabbata ala rasulihi ga manzansa alladhi naha an sabbi dahar wanda a hadisi sahihi yace la tasubbu dahra fa inna ad-dahra huwa Allah ko fa inna Allah huwa ad-dahr yuqallibu al-layla wan-nahar sama ya hana zagin zamani shi yasa baya halasta ka aibanta zamani kuma ka aibanta zamani na farko kai sabo sannan nabi ke zalunci eh. wa ala alihi sannan Allah ya salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da kuma sahabbansa alladina abanu lil bashariyati waɗanda su ne suka bayyana ma mutane ma fil waqti abinda ke cikin lokaci min hikamin wa ibar hikimomi da kuma ababen luwa tabbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da alinsa sun bayyana ma al'umma abin da ke cikin lokaci na hikimomi da kuma ababen lura da ya waje ba a ce mutum ya tsaya ya ɗauke su su zama masa izina kuma ya amfani da waɗannan lokutan lokacinsa da yake da shi kai ya bari ya wuce masa musamman ƙuruciya mutum baya mutum baya iya bauta ma Allah cikin daɗi fiye da bautar Allah a lokacin ƙuruciya lokacin kuhuciya lokacin bauta Allah ke in ka tsufa ba za ka yi wani abu ba lokacin ne ma za a ce azumi ma hal akwai a shekul harib alladhi la yaqdiru ala sawm sai a ce ba sai ya azumi ba sai dai ne sai dai ya da'ani ya rika ciyarwa ba zai iya azumi ba kai da kake matashi lokacin da kake da dama kenan ta kabota ma Allah wa man tabi'ahum da kuma waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmil hashri har ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tattaro mutane wannan malaman balaga suna ce masa husnul istihlal a cikin muƙaddimarka, ka ka ɗauki batun da kake son kai magana a kansa sai ka buɗe muƙaddimarka da abin da ke da alaƙa da shi hmm? misali mutum zai rubuta littafin sarf alhamdu ce alhamdulillahi musarrifi al-ahwali wal af'al hmm? <laughs> ko amma ba'du bayan haka falaqad kuntu as'alu nafsi haƙiƙa na kasance ina ta tambayar kaina منذ سنوات tun shekarun da suka wuce wasu shekaru can an asbabi na wai waɗanne sabubba ne suka samu maka ci baya shine takhallufi wani na da kuma rugujewar mu wa adami da kuma rashin ci gaban mu nahnu almuslimin mu musulmai ala al المسلمين منصوب على الاختصاص نحن المسلمين أي نحن أخص المسلمين yana ɗaya daga cikin wajajen da ake goge fi'ili da fa'ili wurare guda uku igra'un wa tahzirun wa ikhtisasu ana goge fi'ili da fa'ili sai abun maf'ulin bihi fil asril hadith a wannan zamanin da muke ciki al'asrul hadith wannan zamanin da muke ciki shine al'asrul hadith al'asrul hadis ba muna nufin al'asrul hadis da ma'anarsa a wajen malaman adabi ba al'asrul hadis zamanin baya dai kawai to me yasa muka ci baya da can kuma mu ne وقد كان سلفنا ƙadata قادة زمام التقدم alhali magabatanmu sun kasance su ne ƙadata jagorin zimamin takaddum waɗanda suke riƙe da akala ci gaba wal da wayewar kai was da ilimi fil usur a zamanin nuka na tsakiya al na duhun kai lil kafir na kasashen turai waɗanda suke kafirai daidai lokacin da tura suke ce musu medieval ages medieval ages ko medieval history al'usuru zalamiyyatul wusta lokacin da tura suke cikin duhun kai da jahilci daidai lokacin shi ko musulunci yake ci gaba a daidai lokacin musulunci ya kawo wayewar kai ya zo ya fitar da duniya daga kangin bala'in da suka take ciki wanda wanda ba musulmi ba sun yi shaida haka irin su ba banaccio a rubuce-rubucensa ba banaccio marubuci ne daga cikin marubutan ƙasar ingila ya yi waɗannan bayanan irin su gustav lobar ɗan ƙasar faransa ya rubuta littafin littafinsa hazaratul arab mujalladi ɗaya ƙatoto a ciki adalci ya faɗi irin ci gaban da musulmai suka kama duniya ba su kaɗai ba akwai su da yawa shahadatul haq min al-ghab to me yasa daga baya muka lalace وقد وعدنا الله تعالى بقوله Alhali Allah ya mana منا da ده فدن yana cewa wala tahinu kakku saki raunana wala tahzanu kakku shiga damuwa wa antumul a'lau alhalu ku kuke sama amma in kuntum mu'minin in kuna da imani wani daga cikin malamai in ya tashi wani sai ce nahnu al'alauna sanadan wa matna isnadun mu'ali ne matanin mu ma'ali ne tambaya muka zama haka ya aka muka zama haka دم المصلين في المحراب تنحمر والمستغيثون لا أفر ولا ردع a ina na ta zidda nan musulmai hmm? to faƙad ya limu zamanin ba da shiddatihi waƙad ta'udu ila a waƙi hashadaru ana fatan haka ماذا لنا ماذا سوى عودة الإسلام sai mu damu musulunci. فرأيت أن من الأسباب فرأيت أن الأسباب كثيرة نيدي ناقتي وسببا ننسنا ديوة لكن من بينها سيدي دقتين سببا دا kana كان سنقي آدلتي dalilan da suka ja musulmai suka ci baya daga cikin manya-manyan sababba la shakka ko shakka babu tadyi'ul wakti akwai tuzarta lokaci wata hawunu bihi دقوم سكتشي جمع دلوكتش وعدم النظر المتفائل فالنمس الميسون كوما باسدا دوبي واندي كنفاتامي شو إلى الماضي زوى جبايانس استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه أن اتجحت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحاه قد صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكنا هريك شوى إني إني لأرى الإسلام جامعة مسلم شي جامعة شي da za ta iya tattaro da zai iya tattaro mutane ga baki da ta aka muka zama haka ba mu da annazrul mutafa'il ilal al-madi ba ma kallon tarihin mu tarihi sun ce man nusiya من نسي تاريخه فقد استعبده دم تمن ده أخا من تندشي تاريخن سا تو أما يدشي بابا من لم يعرف السيرة لا يعرف المسيرة دو أنده بيسن إن ده أخا تزوب دي سن إنا زاعته بما تو دول أقوي النظر المتفائل إلى الماضي كاريك كارنت تاريخ فائدة كارنت تاريخ كينا اقرأ التاريخ إذ فيه الإبر ظل قوم ليس يدغون الخبر وقرؤوا آداب من قبلكم ضل قوم ليس يدرون الخبر كو باخرا تتاريه وليس بإنسان ولا عاقله من لا يعي التاريخ في صدره ومن وا أخبار من قبله أضاف عمارا إلى أمره in ka karanta tarihin magabatanka me yasa malamai suka rubuta mai daga cikin littafan da suke da girma a musulunci a dirasa ta musulunci ban ga littafan da suka fi littafan tarihi girma ba littafin tarihi ne a musulunci za ka samu akwai littafi mai mujalladi 120 120 mujalladi 120 tarihi ne zalla ake badawa to shi ke nan mun zo duwannan magabatanmu da suka rubuta kawai sun bata takarda ko sun bata lokacinsu sun bata idansu sun bata tawadarsu shi ke nan mu kuma kawai sai mu zo mu faruwanmu da wannan النظر المتفائل إلى التاريخ لقرض إصلاح الحاضر دنفن جاراً حالاً دا أكي تكياً زو كان أكراً تتاريخيني دو منك جار حالاً دا أكي تكياً زو والتخطيط مع الاستعداد للمستقبل سنن دا آري شيني تخطيطي فلان فلانين والاستعداد دا شيري استراتيجي للمستقبل دنقبار ka karanta tarihi ka ji mai magabatan ka suka yi inna wa in hasunat awailuna lasna ala al'aba'i nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu haka ya kamata mutum ya ce ce ko iyayenmu sun yi abin arziki to ba ma dogara da mu kai mu ai baba na wane ne eh da in faqaqta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi'sa ma walad ce ai baba na ne wane ne ce gaskiya ne amma kai ko tsinan nan ɗa yi mana duk wanda ka ji an ce mashi ɗan sarki kuma ba sarkin yau ana ce ai ɗan sarki ne kuma ba sarkin fa to daidai ne wannan haka ya so haka aka so mai ɗan sarki amma ba sarkin yanzu kuma shi bai zama sarki ba me amfanin shi to kaga shine wannan so da ka ba ma kula da lokaci mun manta da tarihinmu ba ma karanta shi in mun karanta ba ma da annazrul mutafa'il fihi domin mu gyara halin da muke ciki yanzu kuma mai shiri dan gaba hada haka wa bi khibrati allati adraktuha fi hayati ad-dirasiyyati da tadrisiyyati da gogayyata da na samu a rayuwata ta koyo da koyaswa ta yakantu na tabbatar anna amala hadhihi al-ummati al-muslimati lallai burin al'umman nan musulma hum ha su ne matasanta tsofaffi sun gama yi haƙuri tsoho shi fatansa ya ga bayansa ya kyau amma tsoho ba zai iya komai ba matasa su ne al'umma take alfahari da su idan al'umma ta kalli matasanta ta gansu a cikin yanayi mai kyau ba su zama 'yan wiwi ba ba su zama 'yan zaman kashe wando ba awa ashirin da hudu ba a san me ake yi ba to al'umma za ta yi farin ciki amma al'umma ta waiga ta ga matasan ta 'yan wiwi ne 'yan sara suka ne 'yan soka zare ne 'yan ɗauka amarya ne 'yan kalara ne wannan al'umma sai kuka fakabbir alaiha arba'an lima matiha kai mata kabbara hudu in ya halitta a mata sallah wannan al'umma to ka mata kabbara hudu ta mutu to su ne matasa alladina ma zalu fi fina'il madrasati wanda basu gushe ba suna nan a fage na makaranta ya ta'allamuna usula dinihim suna koyan sun addinin su wa yudrikuna al-ma'lumati kuma suna riska ilmoma allati tusa'idu ala takwini hadaratin ra'i'atin ruhiyyatin mutma'inna waɗanda suke taimakawa wajen gina hadaratin ci gaba da wayewar kai ra'iatin mai ban sha'awa ruhiyya kuma wacce ke da alaƙa da imani mutmainnatin wacce take da natsuwa kuma ta samar da natsuwa su waɗannan matasan su ne burin al'umma su ya kamata a kama su ya kamata a riƙa su ya kamata a yi tarshidinsu su ya kamata a sa su a seti shi sa a shekarun baya aka yi abun da ake ce mushi a sahwatul islamiyya wasu malamai suka ɗauki anawin na littafin suna sa musu tarshi tarshidu sahwa tarshidu sahwatul islamiyya a sahwatul islamiyya lokacin da matasa suka taso musulunci suke so a jaddada bayan rushewar daular musulunci ta usmaniya turkiyya aka samu matasa suka taso ya za a dawo da musulunci koyan hadisi aka samu irin su ashir muhammad Nasir nasiruddin albani rahmatullahi alaihi kafin sa su ashir ahmad muhammad shakir su ashir rashid riba eh? a babin fikiwa aka samu manya-manyan jigajigan malamai a babin suduki aka samu manya-manyan malamai jigajigai aka samu su suna tattara mutane suna tattara matasa ya za a sa su su dawo kan hanya daidai domin a dawo da musulunci to irin wannan waɗannan matasa illa annahu lil asafi sai dai abin damuwa To turika haula il mu'ammaluna bila nizami waɗannan da ake fatan su wani abin an kyale su ba tsari ragonka da sauran kwana yau goma sha nawa ai sallah amma ka kyale shi ka ƙyale shi ba dusa ba harawa ba ruwa yana ma rashin lafiya ba allura ba kiran likita ya duba shi ƙasirin sai da ka gamu shi ya fi ban haushi a ceren sallan ne ma ka tafi idi kafin ka dawo ɗanka ya zo a ƙofar gida bai samu bai je idi bai zai ce ba a bara na ya mutu to shi ne wannan abin da aka yi to waɗannan bayan kasu za a yi ba su ake so su aiki amma an kyale su wa Umilu sudan sannan an ba su kara zube bila tanzimin musa'idin ba tare da wani tsari da zai taimake su ba ilimi ilmi sakafi wajen tattara ilimi da wayewa kai falani nizama li shu'unihim ad-dirasiyyati in ka tsaya ka kalle su zaka ga babu tsari a game da lamurransu na koyon karatu ha balle har su iya hada su bil umuri shima'iyyati yawmiyyati da al'amuran yau da kullun na zamantakewa kana hada ma yaro yanzu ka kalla za ga yaro yana SS2 SS3 ka kalla kana cewa ka hada wasu abubuwa guda biyu sai gaba zai iya ba yanzu da ka ce masa ka je makaranta ka za ka dawo ka je makaranta ka za ka dawo ba zai iya ba so da al'umma ba ta taimake shi akan haka ba gidan ma ba a yi haka ba to balle ka haɗa mashi kuma ka ce to za ka je makaranta ka za ka dawo ka je makaranta ka za ka dawo sannan kuma za ka yi sana'a ta shi kenan ka kawo mashi bala'in duniya kamar ka ɗauko najeriya nan gaba ke ɗaya ne ka ɗora mashi akai ka ce ɗauka ya tafi ba zai iya ba babu babu tsari kalli magabatan mu yadda lokutan suka zama masu albarka ka kalli abin da suke yi a cikin awanni goma sha hudunsu awanni ashirin da hudunsu mai suke yi Al-Imam ibn jarir na tabari rahmatullahi alaihi shekaru arba'in ne kullum sai ya rubuta shafi arba'in na ilimi ba ranar da bai yi ba shekaru arba'in tur ba tsayawa ya ce ma almajiransa ku zo in rubuta muku tarihin duniya daga annabi adamu alaihi salam zuwa yau zamaninsa yaushe ya rasu ya rasu shekara ta ɗari uku da goma ibn jaridin na tabari suka ce kamar takardu nawa za mu samu ku kawo takardu dubu talatin ce dubu talatin za ka limma ya fi na biyin umuru sannan za mu ƙara duniyan nan mu ƙara rayuwa ga baki ɗaya ba a komai ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma himamu ya istirja'i ya salati ya sanar da ubangiji yace himma ta mutu ce to yanzu ku kawo ku kawo takaddu ku kawo takaddu takaddu ba ba shafi ba takaddu guda dubu talatin to ku kawo takaddu dubu uku to shine ya rubuta tarihu a zamanin sun masa aiki sahihu tarihi tabari da za'ifu tarihi tabari rubutu mai kyau sahih ɗin kawai shi kanshi mujalladi biyar ne shi da ya gama rubuta tarihi sai ya ce ku zo rubuta muku tafsirin alkur'ani mai girma sai suka ce kaman takaddu nawa za mu samu ya ku kawo takaddu in waɗancan guda dubu talatin zalika mimma yafna bihi al'umruwa sai rayuwa za ta ƙare ba ai yi komai ba ya kuma istirja'i to shine ya rubuta ne jami'ul bayan an tawili ayil qur'an akwai bugu mai kyau mujalladi goma sha biyar ba kuma littafinsa ba ke akwai littafansa da yawa da ya rubuta to ya mita mu ba tsari fatu shahidu musulma sai kaga ɗalibi ya sa kanshi a matsayin ɗalibi ne e ya yadda ɗalibin ne amma shi shi ba cikin yan iska yake ba ya cikin yan iska ba cikin yan sace-sace ba cikin yan shaye-shaye ba cin yan zinace zinace duk bai wannan ɗalibi ne makaranta ke zuwa amma yuqaddimu al-far'a 'ala al in ya tashi neman ilimi sai ya dauko sai ya reshi sai ya saki tushi sai ya kama reshi ya riƙe ya bar tushe. da wani ƙatan littafi zai je koyi karatu ko kuma wani littafin da wani malami ya zauna da larabcin shi mai sauƙi? littafin fiƙihu ne shi ma da zai yi haƙuri nan in ya ba kan shi nan da shekaru ashirin zai iya rubuta littafin sai da koyi da shi zai koyi fiƙo ya fi sauƙi alwajiz ban ce ku karanta alwajiz ba ba gwana alwajiz shi menene a rubuta irinsu sun fi ɗari yanzu a wannan zamanin kowa ya ga dama sai ya rubuta nashi amma ba zai ɗauki usul na karatu ba littafai ƙanana da ake koyin ilimi da su wanda da su malaman suka zama malamai shi wanda ya karanta da ke alwajis yake karanta da ke alwajis ba ya karanta masa amma da kabibiya za ka samu ya karanta al'akhbar ya yi al'arba'unan nawawiya ya yi matunan ashimari ƙila ya matunan kurtubi al-manzumatul kurtubi ko ya yi kaza yi kaza da waɗannan ya zama ma'ana waɗannan su ne littafan karatu na koyo in ka koya da su to kowane littafi kuma zai maka sauki a kuma kowane fanni haka ake yi ka ɗau littafan da ake karanta mutum na ilimi duk duniya haka ake a zama malamai to sai ka ga mutum ya ɗaure shi ya batushi shi dukkanin da shi suka kare reshe tushe amma waye kalmomin shi suka fi yawa duk kalmomin su da harfin su ɗaya ma guda biyar ne ko ba biyar ba reshe tushe hmm? amma ko cikin wasu da wani ake farawa hmm? a ko u a i o u a e. to reshe a e. ko re ɗin nake magana ai tu tu ke nan ko to wa yuhmilu alwajiba wa yahtamu bil mandub she ka ganshi kuma yayi watsi da wajibi ya kama mustahabbi ai sai rigima da shi akan mustahabi amma wajibat suna nan da yawa bayyaha ba za ka iya kirga wajiban da ya bari ba na addini amma duk mustahabi za ka ga da shi ake rigima a kansa Yarahu تراه معدا للخلاف كأنه لرد على أهل الصواب موكل za ka gan shi kullum cikin rigima da saɓani yake yadda ka san Allah ya aiko shi shi wani manzo ne na saɓani ya raddi masu daidai duk wanda yana cin rashin kula da lokaci wa yu'akhiru al-ahamma wa yuqaddimu al-muhimma nan fa muna magana fa da ɗalibi ne fa tarshidin ɗalibi ake fa ba wannan ba littafin ana magana da littafin ahmiyatul waqti fi hayati talibin muslim at-talibi al-muslim ku duba at-talib kuma al-muslim kana taliban wa huwa muslimun kuwa sadaka ba ana magana bane wai a shiryatar da wani wanda yake a jangul wannan ba littafin yan jangul bane in ka dauko wannan littafin kana karanta mai yan jangul bacci za ta rika dama a bige suke ba za su gane komai ba amma ku da kuke makaranta kuke ɗaukar littafai ku tafi makaranta to da ku ake so daga kowa ya sa a ransa cewa wannan littafin da shi yake tsumangiyar kan hanya ce faɗi yaro faɗi babba ne wa min جانب akar wa الأهم ويؤخر ahamma sai ka ga yana jinkirta abin da ya fi muhimmanci wa yuqaddimu muhimma sai ya jawo mai muhimmanci alhali al yanbaghi an yuqaddama ala al-muhim akwai muhimmun akwai ahammu to yajibu taqdim al-ahammi ala al-muhimmi wa min janibin akhara sannan kuma a gefe guda tushahidu mudarrisahu sai kaga malamin shi shi kuma ashadda minhu talaban lil musa'adati shi yafi bukatar ma a taimake shi domin shi malami ne shi ya fi bukata a taimakai to ya za a yi mai neman taimako zai taimaki wani mai neman taimakon iz huwa mutahayyirun fi umurihi domin zaka same shi ga baki da abu ɗaya yake a cikin lamurransa ba wani abunsa da za ka iya ɗauka ka ce gashi yana da istikama a ciki غير مطمئن القلب ذاك ساميش زوجة شبا أنا أتكبا حتى كوية وزيكي بيزد إتبا ما بين إيماني دي مخلف الوعد هو أيضا سنن ذاك ساميش متنه مساب على قوي مضيع للوقت سنن مي بات الوقت بات الوقت مهمل للواجبات mai sakaci game da abubuwan da suke na wajibi to da ufa tsari wani matsulubu da mai nema da abin nema duk sun raunana da wanda ake nema da mai neman dukkanin su sun raunana tuwa za ka taimaka abu na tahiya ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi da dawa ba man baki hmm? likita ya mutu al mudawi kenan wal mudawa mara lafiya mutu wallazi jalabar dawa'a pharmacist mai rubuta magani wanda ya ce a sha magani wanda ke ba da bayani yadda za a sha magani shi ma ya mutu to ban bakiya sewa sewa asibitin saboda eh? shi kadai zai mutu ko ai dama mataccen ne fara'aitu min wajibi sai na ga yana cikin wajibi na lin nasihati dan in yi nasiha nasiha iradatul khairi lil ghayr ka nufaci alkhairi ga waninka nahwal ummati zuwa ga al'umman nan tamu an aktuba hadhihi as-sutura da rubuta waɗannan layika hiya suturun faqat aunan littullabi domin ya zama taimako ga ɗaliban ilimi wal mudarrisina da malamai fi ma'arifati ahmiyatil waqti wajen sanin mahimmancin lokaci fi hayatihim ad-dirasiyyati a rayuwarsu ta koyo wa tadrisiyyati da kuma ta koyaswa wa kaifa yunazzimuna zalika al-amr al-muhimma kuma ya zafi su tsara wannan lamarin mai muhimmanci fallaha as'alu Allah dai nake roƙo an yamfa biha man qara'aha ya amfana da duk wanda ya karanta wannan littafin qara'aha ay risala aw darasaha ko kuma yi darasinta bayan ya ja'alaha khalisatan liwajhil karim kuma ya sanya cewa an yi wannan littafi ne domin ganin huskar Allah subhanahu wata'ala huskar nan tasa wacce take mai daraja a na gobe kiyama Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fukarin zukatan mu Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da yake so ya zama soyayyen mu abin da kuma yake ki ya zama abin da muke ki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.